أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين rabbi shirah li sadri wa amri wa uku da min lisani yafqahu qawli amma ba'du dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya makadaici wanda ke da rinjaye wanda ya ƙaddara mana ainihin haɗuwa don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihina na imamun nawawi rahimahullah wanda muna cikin littafin da yake hana al'amurra waɗanda ba su dace da a aikata su a cikin addininmu na musulunci daga ciki mun karanta babubbuka da dama wanda kuma a babin da za mu tashi a yau za mu tashi a kan farkon babi na ɗari uku da biyar ko? shi ne babu tarimin taswir ko ba shi ba ne? to Allah ya datar da mu muna 28 ga watan goma sha ɗaya watan zirƙiya da shekarar hijira ta 1439 babu tarimin taswirin haiwani fi bisaɗin au hajarin au saubin au dirhamin au mukaddatin au dinarin au wisadatin wa ghairi zalika wa tahrimi ittikhazi surati fi haidin wa sitrin wa imamatin wa thawbin wa nahwiha wal amru bi itilafi suwar wal amru bi itilafi suwar waɗannan abubuwa ne wanda babin yake tsokaci a kansu taharimu taswir taharim taswiril haiwan an haramta zana foton dabba fi bisatin a jikin shimfiɗa au hajarin ko a jikin dutse aw thawbin ko a jikin tufa aw dirhamin ko a jikin dirhami wa mukaddatin shine aw mukaddatin wanda yake da irin littafin nan zai ga aw dirhaman wa mukadda ko to gyara ne yawwa aw dirhamin aw mukaddatin Shi ne daidai Audinarin. dinarin dirham ne dirhami wanda ake nukush ɗinsa zana a fitar da hoto muhadda kuma shi ne ɗan ƙaramin filo da ake ɗora ainihin kumatu da ake ɗora fuska in an kwanta wani ɗan ƙaramin filo ne dunal wisada wisada shi ne babban filo da ake ɗora kai akwai ɗan ƙarami da ake ce masa muhadda wanda ake ɗora kumci ko ake ɗan riƙe shi ko ake ɗora hannu irin na masu gata-gata ne ɗan dama-dama haka ko? <laughs> to duka dai wai a ɗan samu a ɗan ji laushi-laushi to duka kar a yi foto a jiki na dabba ko na mutum in ka je sayan rigar filo sai kai hattara in ka ga ɗawi su a jiki ka ga ba za ka sai zanen ba eh <laughs> eh ko labule duka kaga gara kaga jirgin sama ko kaga fulawa ko abin da ya kama da irin wa'annan eh, amma banda hoton mutum ko doki ko kare ko tsuntsu ko kifi abu mai rai wannan ba a so muhadda shine wannan ɗan ƙaramin filo au dinarin ko a jikin dinari wato dinari yayan dirhami ne au wisada ko filo wa gairi zalika da dai abin da ya kama da irin wannan wa tahrimu ittikhadhi suwar da kuma haramta rike hoto fi ha'idin a jikin bango kar ka zo ka samu bangon gidanka a zana ma hoton Buhari ko saboda shi kake yi to ai ba a bango yake bayin ba shi kuri'a ko ba shi ba ne yauwa kuma ka yi kamfen da baki ko kuma ka sa alamar wannan da ya ce shi ne fatinsa ba mutum ba ne a yi tsintsiyar ko ba kuma dabba ba ce ko kuma ka sa sunan shi amma kar ka zana hoton shi an gane don kana yin shekwa ne kar ka zana hotonsa a katangar ƙofar gidanka a gan shi don barere hakan nan a ce ta wannan lalle yana yin shekwa ne wannan haramun ne eh wai mahasada su ji haushi eh. eh wato ittihadi sura rike hoto fi ha'idin a jikin katanga wa sitirin ko labule duk abin da ya zama sitir an ɗan sha makance wani wuri da shi to kar a sa masa hoto wa imamatin karka samu rawani mai hoto imam rawani in dai akwai hoto rabu da shi to fulafa mai kwankwaso eh to Allah ya tsawaye wa saubin da tufa karka sa riga mai hoto hoton kyanwa ne ko na kare ko zaki ko damusa ko bera ko kadangare ko hawainiya ko ma meye in dai an yi foto to in ka daga kaga tama in kaga hoton sake wata karka saye ta an gane ko yauwa balle kuma hoton wani mutum da dan kunne wani da kitso wani a tube, e eh, wani yana kirga dala ko <laughs> to to wannan karka ce amma an foton dalolin ne eh. ba komi don ka yi filo mai hoton dala babu komi amma karka yi rigar mai hoton dala ka shiga gabanmu a sahu eh. amma in za ka sa ka tafi yawo ba matsala ah. amma in ka sa daloli ka shiga gabanmu ko dalolin za mu riƙa dubawa kai kudi ne fa kai yanzu mutum ya samu kamar wannan kai sai ka manta aljannar sai ka rika tuna dalas ko to wannan karkasa abin da zai ɗauke hankalin mutane ka shiga sahu wa wana ko wana hawiha da abin da ya kama da wayannan abubuwa wal amru bi itilafi suwar da kuma ba da umarnin a lalata hoton in an gani in ka riga ka siyo zane yana da wannan hotunan yayya gashi ka cire iya inda hoton yake inda ba hoton kuma a dinka a yi wani abu haka aisha ta yi kamar yadda za mu ji a nan gaba an gane ko yauwa itilafihi ko kuma katar da an yi hoton mutum a jikin kabarinsa in ka san wa'anda suka sa din za su dake ka in ka haka kai haka kaga ba su nan sai ka balle e eh, kai gaba ka gane to ka taimaka ka bi umarnin manzo amma in kaga suna nan <laughs> ba za ka ba Allah ya zato mu ba an gane wannan to وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور lallai waɗannan da suke aikata irin waɗannan fotuna su sani yu'azzabuna za a yi musu azaba yawmal qiyamati ranar gobe kiyama yuqalu lahum ayta ce da su ahayu ma khalaqtum ku yi wa abun da kuka halitta rai, kar ku damu azabar ba mai tsawo ba ce, daga kunwa hoton da kuka yi rai za a dena muku azaba, ku yi maza-maza ku sa masa rai. Eh? Daga ya sa ran kuma sai a fudda shi daga azaba. To, ƙaramin aiki ne? a ce sai ran da kai wa drawing ka rai eh ko ginin da kai rai to Allah ya sauke mun yi bayani fotunan nan malamai sun yi maganganu akan fotuna sai suka kasa shi uku akwai foto wanda an yi ittifaki duk wani malami inda na musulunci ne da duk duniya sai dai ba musulunci yake karantarwa ba duk sun yi ittifaki haramun ne yin sa da riƙonsa wanda aka yi aka mulmula taɓo ko aka sassaƙa katako ko aka nalka dalma ko aka ƙera ƙarfe ko aka yi shi dai gashi nan tsaye dogon yaro an gane ko to wannan kam haramun ne ittifaƙan babu wani malamin da ya taba cewa ya halatta in dai mulmula shi aka yi aka gina wannan kam kowa ya tabbatar da haramun don inuwarsa ma tana ba da fotonsa to wannan wanda ya yi shi sai ya sa masa rai wanda ya rike shi kuma ya tafka ba'ira. tamkar yana rikon gunki Hmm? an gane ko to sai na biyu wanda shi ma an tafi akan lalle shi ma haramun ne ittifaƙan wanda mutum zai tsaya ya yi ta yin haka ya fitar da hannu ya yi haka ya fitar da kafa ya yi haka ya haka ya dan sa masa riga ya yi fenti ya komi daga an gani a ce kai an yaro da kyau ana kai amma da cijon nan ya haɗu ka duba saje kai amma wannan alhajin ya haɗu kai wannan wani ne ko daga gani wani ne eh. to wannan fa sai ka masa rai har kai kokari kai ido har da hanci kamar yadda Allah ya yi har ka masa gashi to saurarai yi masa rai in ba haka ba ko ba za a daina ma azaba ba wannan faɗi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ittifaqan inda ka kace wannan shine sana'ar ka ka hadu da aiki Yauwa, amma idan kana drawing fulawa itatuwa rana tauraro kogi gashi nan tsauni duwatsu jeji yabenya ga dawa ta yi kyau masara ta haɗu wannan ba komi duk malamai sun yi ittifaki wannan ba da matsala amma banda dabba kaga kare na bin zomo kamar zai kama ga zaki ya biyo barewa kamar zai rike kuma zanawa kai to ka haɗu da aiki wannan duka hadisi ya haramta yinsu kuma ya tabbatar da mai yinsu sai ya shiga azaba an gane wannan to sai kuma wanda malaman duniya suka zauna suka yi nazari a kansa na iltiqat iltiqatis sura wanda sata suran ake yi whipped an gane <laughs> to wannan zane ne ko gini suka ce ba zane ba ba gini ba ne na'ura ce take yi sannan kuma tana yin abun da ta tarda ba wai tana yin wani abu wanda ba shi ta tarar ba sannan kuma larura take sawa a yi aka ce to amma kar a yi shi don a aje garami misali duniya ta zama abin da ta zama sai ka yi bidafa kafin ka tafi yawo kun san bidafa ko? id card to be oh ikon Allah kun san id id card ne ake ce masa da turanci ko? eh, eh? me sunan shi? to to irin wannan shine ake kira wannan ɗin kaga ya zama dole ne passport dole ka yi in za ka shiga wata ƙasa sai an yi to wannan duka iltiƙaɗin sura ne larura ta jawo shi kuma akwai nassin da yake cewa larura takan halattar da haramu kamar yadda akwai lokacin da za a ce ka ci mushe ba komi mushe halal ne mm. mushe haramun ne amma akwai lokacin da larura za ta sa ka ci mushe yau in ka ce ni ba ni ba hoto ba id card ba passport ba za ka je hajji ba ko za ka to ba gara ka yi ka je hajji ba eh ya halatta suka ce irin wannan ana gane wannan to haka abunda duk ya zamana zai yi iltiqadi sura kamar misali larura ta same ka ciki sai aka ce a yi hoto a duba a ɗauki abin da yake cikin gaɓoɓinka don a gano ina ne cuta take malaman duniya suka ce ya halatta don jinya ce domin jinya wanda ake yi a da yanzu in irinta za a yi ta yi mutuwa za a yi ta yi ko kuma a yi tana kasa don launin jama'ar da abin da suke ci da yanayin rayuwarsu ya bambanta da da irin daɗin sanyi da yanayin ɗumi da yanayin waida da suke ciki ba irin shi ne a da ba yanzu haka idan aka ɗauki garin maganin da ake ba mutumin da ya sha ya warke in an baka kaman ba kai komi ba mai shan tramol goma <laughs> ya tafi hankalinsa bai gushe sosai ba eh wannan shine za a ɗauko shabara a bashi ta yi ne to eh to irin wannan yanayin da muke ciki dole kayan aiki ake bukata wajen jinyar cututtukan ma sun yadu sun aifi juna irin wanda da babu su an gane wannan malamai suka ce ya halatta a yi samu irin wannan domin kiwon lafiya wanda za a iltiƙaɗi sura kaga ainihin finciko foton jawo shi za a yi ba wai wani sabo aka yi ba wancan ɗin ne aka sa tabarau shi aka ɗauko don a ga yaya ciki yake wannan ya halatta an gane wannan to sai kuma suka ce foto irin na wanda ake yi idan kaman ayyuka na karantarwa ko wani abu idan aka ɗauka ga malami ga jama'a suna karatu wannan ba wai wani sabo aka zana ba ba kuma foto ba su ɗin ne suke yi a lokacin da suke yi an gane suka ce wannan ya halatta don me don yaɗa karantarwa don yaɗa karantarwa saboda zamanin yanzu ya canja da da da malami idan ya zo zai wa'azi da baki sai ya ishe ku yanzu taron da za a yi bakinsa kaɗai ne za ku ji wasu ba za su ji ba dole a haɗa da irin wayannan na'urorin don na'urorin na Allah ne Allah ne ya tirsasa wasu bayinsa suka yi su kuma Allah ya ce sai an ciyar da addininsa gaba da su an gane wannan bature yakan yi abu don ya bata mutane sai kuma Allah ya sa sai a ta gyara mutane da wannan abu yanzu idan muka ce mun nesance su mu ba ruwanmu da su su kuma sai su yi ta tura nasu ƙarshe zai ‘ya'yanmu su karɓi nasu mu ba mu tura namu ba ko ba ku gane ba to don haka malaman duniya suka ce ya halatta yin irin wa'in amma foto ba garari ba matsala ba komi kai ta aje hoto kana kallo ka cika ka da hotuna a lillike wannan haramun wani masallaci muka je muka ga duk hoto muka ce abun har ya iso masallaci kuma hmm? na ce to ko don na ƙauye ne garin ku ne yayi eh, a to daji yana dariya kuma garin ne ya to shi kenan to irin wa'annan abubuwa duka fa ba abun da yake kawo su in ban da abu biyu jahilci da son zuciya malaman su son rai ne sun sani suka take gaskiya mabiya kuma wa'inda suke bi jahilci ne ba su sani ba su sun ɗauka hakan ɗin wata karramawa ce to karramawa ai daga bakin manzon Allah za a koyi yadda ake karrama mutum ko ai karrama malami ka bi abin da ya karantar to shine ka karrama shi amma ka zo ka sa shi a gaba kawai Allah ka ba mu albarkaci Allah ya ba mu albarkacinka to kai naka albarkan ina zai fito hmm? shi fa karatu yayi ya haddace qur'ani ya nemi tafsirinsa ya karanci hadisai ya kiyaye su ya san ma'anonin su ya nemi furu'a ya santa ya koyi luga yanda zai yi karatu ya gane addini kuma yayi ibada ya dage har ya mutu akan haka har yayi suna kai kuma kaki kai komi dai ka zo ka kalle shi kace albarkar ka muke so to taka albarkar yaushe za ta zo kai kuma ko kai baka da albarka eh? ya kamata in albarkarsa kam ya gama yaɗa maka ita ga littattafai yayi ko sai ka ɗau littafinsa ka ga ya koyar da sallah ya ya koyar da azumi ya ya koyar da hajji ya koyar to wannan shine albarkar da ka samu tasa kai kuma he ka dage ka nemi taka albarka sai kai ma ka bar tarihi mai kyau a baya eh wannan shine foto shine musiba ta farko a duniya da foto aka fara shirka kuma musamman gefen ɓangaren abin da ya shafi matattu fotunan matattu da su aka fara shirka don an fara yin gunki da fotunan su ya husa su ya uka su nasara su wudu. salihai ne da suka mutu aka rasa yadda za a yi mun rasa malamai aka yi ta yin fotunansu ƙarshe har aka dawo ana bauta musu har aka kai ga aiko annabi nuhu annabi nuhu shekara dubu ba hamsin akan a daina bautar hoto ya yi su amma ya gagara ‘yan kaɗan ne suka yarda shi ya sa kake gaba bala'in da ya fi zafi kamar bauta wa matacce don da wuya ka bari idan mai rai ne wata ran zai baka haushi ya faɗi wani abu ka fasa amma wanda ya mutu za ku ga kawai shi bai da laifi kullum ma shi da shi ne ai yanzu yanzu ƙasar nan da sardauna ne ai da komi da sardauna zai dawo he kun zage shi a wata uku wata uku ya yi yawa za a fara cewa kashi shi ma sardaunan da nan <laughs> eh, danan buhari haba buhari wani ya yanka sa ai buhari ya hau yanzu kan aljannar duniya wani rago wani eh wani bai taba yin lahiya ba amma ya sai rago ya yanka wai buhari ya hau yanzu wai kuma mun fasa wallahi buharin ma ba ma yin sa to da buhari ya mutu bai hau mulki ba za a yi ta cewa ai inda buhari ya hau mulkin kasan nan ai da kaza kaza ba ba fitina Fitina kamar wanda wanda wanda ya ya mutu. mutu. ta ga Amma da wata rana sai an shi. shi, Don ni ban a a duniya zai zo ce daidai babu tunda Annabawa sun kasa. ne? in dai number one ne wanda za a ce a halitta wajen ɗabi'a mai kyau da kirki da tausayi da adalci da komi annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya sha ya sha to waye zai zo ya sha amma idan aka ce sai da ka mutu aka kirkiro maka abu to fa wannan kuma nan shaidan ya samu da wuya wanda ya yi zurfi a raba shi da kai ku duba bayin Allah nan tun ana ce musu shehunai shehunai aka dawo waliyai waliyai har aka dawo ana kiransu rabbu rabbu rabbu to yaushe wayannan za a fasa ku duba haka annabi nuhu ya sha'uya la tazarunna alihatakum wa la tazarunna uddan wa la suwa'an wa la yagusa wa yaquqa wa nasara haka shugabannin suke ta faɗa in annabi nuhu ya zo ya ce haramun ne ku daina bautar gunki foto su kuma manyan su tara su ce kun kashe shedinku wala ta na alihatakum abun bautar ku na asali na iyaye da kakanni wanda da shi ake muku ruwan sama lafiya me eh, dukiya da la ta alihatakum kun kashe shedinku kar ku bari ku bar abun bautar ku wala ta wudda kada ku yadda ku rabu da wudda kuma kafin annabi nuhu ya zo an ɗan rarrabu wa'yansu wudda suke so in kana bautar wudda ya ce kai waliyin ka bai da ƙarfi ai kamar ya busa wannan kuma ya ce haba ya busa mai ga ya uka ya ce ai in dai waliyi ne ba kamar nasara to da annabi nuhu ya zo ya ce dukkaninsu bayin allah ne ku rabu da su zai ku ce sai suka haɗa kai suka ce to la hali alihatakum wala ta tazarunna wuddan wala suwa wala ya busa wa yuka wa nasara e duk waliyai ne duk mai son wali kuma dan uwan mai son wali ne don haka mu duk ɗaya muke mu faɗu don kada wannan ya zo ya raba mu da abun bautar mu na asali to da mu ma namun haka suke da mun kiri sunanka in kana kadiriya baka tijjaniya mun kiri in kana tijjaniya baka kadiriya mai kadiriya mun kiri yake ce maka da aka zo aka fara wa'azin sunna aka ce to mu dai duk masu son ya ɗaya muke kowane wali ma ka rike ka rike amma banda annabi Muhammadu kadai wa'annan za su makiya waliyai ne wannan zahiri haka yake kai in baka yi karatu ba a titi ake gaya ma ka je ka sai littattafai ka karanta wataƙila kai kawai hamburi hayam kake ji yauwa ba karatawa kai ba ka je ka nemi littattafai ka gani ka karanta tarihi na nan ƙasar tukunna ma akwai na hausa da suke taiwa junansu raddi wanda a cikin kano malamai wannan ya jefi wannan da raddi wannan ya jefi wannan da raddi da littattafan suna na aka rinka ɓoye su a hankali a hankali ba fitina kamar bautawa matacce wanda ya riga ya mutu fitinar ba ƙarama bace. foto da kuke gani babban bala'in da ya fara yaduwa a duniya aka soma shirka to daga foto ne bautawa matacce Allah ya kare innal lazina don haka shari'a ta tsananta akan yin foto ɗin. an gane ko shi yasa ta tsananta har take cewa lalle waɗanda ya na hazihi suwa waɗanda suke girka irin wa'annan fotuna na za a azabtar da su yau qiyamati ranar gobe kiyama ƙalu lahum a ce da su a ahayu ma qalaqtum kura yadda abin da kuka halitta muttafaƙun alayhi Wa'an Aishata رضي ta'ala تعالى عنها kadima قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من Allah ya dawo daga wata tafiya sallallahu alaihi wasallam wa qad satartu sahawatan li na riga nayi wa wata yar wato wani ɗan falo na labule sahawa ɗakin gaban ɗaki shine sahaw an gane ko na yi masa wani labule ina ta zumuɗi mijina zai dawo ya ga sabon salo sai aka yi akasi labulen da na sa a bikirabin fihi tamasin sai na yi da wani yadi mai fotuna to ban san haramun ba ne ashe akwai fotuna tamasin idan aka ce tamasil abinda aka yi tamsili aka suranta wani abu in ka ganshi kawai daga ka gani ka ce wannan abu kaza ne wannan foton mutum ne wannan aikare ne wannan ai kaza ne to tamathil yana da irin wa'annan fotunan shi wannan wato yadin falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi falamma ra'a hu rasulullahi falamma ra'ahu akwai hu ko hmm. falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam talawwana wajhuhu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan labulan ya ga ga hotuna yau a ɗakinsa cikin gidansa talawwana wajhuhu sai fuskar sa gaba ɗaya ta canja daga ka ganshi kawai ka ga bacin rai maimakon ya dawo gida ayi farin ciki a gan shi da haske kamar yadda aka saba kawai ya ka gansa rai ya ɓaci aisha ne take ba mu labari waƙala ya ce ya aisha ta amsa me ya faru ita tana ga ta kyautata masa ta masa maraba da sabon kwalliyan ɗaki sai ce mata a ashaddun nasi azaban inda Allah yawmal qiyamati bari in gaya miki waɗanda suka fi kowa matsananciyar azaba in an tashi alkiyama allazina yudahuna bi khalqillahi waɗanda suke wargi da halitta Allah waɗanda suke kwaikwayon halittar Allah su aka fi wa kowa wato su suka fi kowa azaba qalat sai aisha ta ce a nahu, sai na cire shi take nahu, muka yanyanka shi faja'alna minhu wisadatun aw wisadataini sai muka maida shi labule ko labuloli guda biyu maimakon wannan da na yi shi ƙato abin nan labule sai muka maida shi filo sai na yanyanke inda hotuna suke na zuzubar in yanke na zubar in yanke na zubar in yanke na zubar sai da na zabi inda ba hoton sai muka harhaɗa muka samu filo ɗaya sauran duk ya lalace ko kuma filo biyu in jirawin wisada filo ɗaya ne au wisada ta ne ko kuma filo biyu ne kawai aka samu ta kwammace ta yi wannan asara to kaji kai eh wato jahilci yana iya sa mutum ya yi ta laifi bai sani ba wani hmm. Allah alaihi kuma hadisi ne da yake babu wani malamin duniya da zai ce maka ba ingantacce ba ne sai wanda ba sunna ne matsalarsa ba don bukhari da muslim suka ruwaito shi abin da ake nufi da shi idan aka yi bikasar kasaril kafin din aka yi masa kisira, wa huwa wato sitrun shine shamaki labule wasahawatu bi fatahi sinil muhmalati wa hiya suffatun takunu baina yadayil baiti wato shigifar da take zama gaban daki wanda muke kiransa tamkar falo rumfar gaban daki an gane ko shine wanda ta yi wa wannan labule wakila hiya ƙaƙatun nafizatun filhaidi. Shi shine wata ƙofa da za a yi sai ta ƙulla ta katangar ɗaki sai kuma ta ƙulla wani farfajiya tunan ta yi wannan labulan wannan duka ana daɗa fassara mana waɗannan kalmomi ne masu wuya وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل مصور في النار yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun wa yu'adhibuhu fi jahannam kullu musawwirin duk mai wani hoto. in dai bai tuba ba finnari ka ganshi a wuta ko zai fito sai ya shiga wa yuj'alu lahu bi kulli suratin kuma za a sanya wa dukkan wani abu mai wanda ya zana wanda yake ɗaukar rai to sai a sa masa ran tunda an ce ya yi musu rai ya kasa ya ce to mu za mu yi masa ran sai Allah ya sa wa karen rai sai ce to karen ya yi ta cizonka snake ɗin da ka yi sai a masa rai sai ta saranka kunamar da ka yi sai a sa mata rai sai ta saranka zakin da kai sai a yi masa rai ya ta gafarka haka za a yi ta yi in kuma wani gari keken kato kai sai a bashi guduma ya tarif ɗakka haka za a yi annabi ne ya faɗi ba ni ba ne yuj'alu alulahu bi kulli suratin za a sanya masa kowane sura ha da ya suranta nafsun sai a sa masa rai fa azibu hufi jahannam sai yai tai masa azaba a cikin jahannama Malam abbas ga abin da ɗan Abbas ya ce, wa in kun talabud da fa'ilan, in ka zama mai atin mai zane ba makawa za ka yi zane drawing za ka yi tofas na ishajara. Ka yi bushiya mana, wa mararu hafihi ko abin da ba rai, muttafa'un alaihi, amma imamu mujahid shi abu mai girma ma ya ji tsoronsa, hatta bushiyar ya ce, ai da ƙarama ce ta girma. karan dawa yana karami ya girma masara yana karami ya girma ya ce shi wannan ma tsoron sai ke jiya to amma sauran malamai duk sun yi tifaki ba matsala wannan daga ciki wanda ya fara jagorantar wannan fahimta shine wannan malami abdullahi dan abbas ya ce in har za ka yi to ka yi hoton bushiya fulawowi ciyawa tsauni daji ya yi kore ya yi shar bongo ga ta nan ta yi kyau ta yi kaza wannan duk kaza na ba matsala an gane wannan in har yi za ka yi to ka yi wannan muttafaqun alaihi bukhari da muslim su ma suka rubuci ma wannan hadisin su suka rawaito shi kaga kenan duka hadisan da malam ya kawo mana ingantattun hadisai ne dukkan su sun dangana zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi amma ku fahimci wannan magana ta ƙarshe ta dan Abbas ce ba maganar manzon Allah ba ce, ku rika fahimtar hadisi. Abdullahi ɗan Abbas ne mai hadisin wanda ya ruwaito shi ce in har yi za kai karka yadda yi dabba ko mutum, ka yi bushiya ko ciyawa ko wani abu. An gane ko? Ta. Wa anhu radiyallahu anhu qal sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sawwara suratan fid dunya kullifa an yunfaqa fiha ruwa. yawmal qiyama za a ɗora masa sai ya masa rai ranar gobe kiyama walaysa binafikhin kuma ba zai taba yin ran ba ba zai iya ba ba zai taba sa masa ran ba kuma a ce sai kasa yayi yayi sai kasa sai kasa muttafaqun alayhi وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى wa عليه وآله وسلم يقول inna ashaddan nasi azaban yawmal qiyamati musawwirin ko musawwirun waɗanda suka fi kowa matsananciyar azaba ranar gobe kiyama masu zane masu gina hoto Allah ya kare mu shi ma hadisi ne ingantacce muttafaqun alaihi wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق ككلقي wannan hadisi ne da ake ce masa hadisul qudusi Allah ne yake magana da kansa yace wa yafi zalunci a cikin halittuna mimman zahaba kamar mutumin da ya tafi ya khuluqu yana halitta ka kalki kamar yanda nake yi na halicci mutum kai ma kai mutum ko na kare kai ma bari kai kare ko waye ya fi ka zalunci to falyakluqu dharra aw liyakluqu habba waliyakluqu sha'ira in har har ka isa kai mutum ko dabba to fara yi masa abin da zai ci kai kwayar dawa mu gani duk duniya tun da aka ci gaba takaddum da saƙafa da duniyar mu ta yanzu ta samu kun taba ganin wasu kwayoyi a buhu an kawo an ce wannan ƙirar china ne sai dai noman china ko akwai wanda za a ce wannan a china aka kera yanzu sun ci gaba su ba sai sun yi noma ba suna ƙerawa eh to in har za ka iya yin mutum farai masa abinci in za ka yi dabba farai mata wata kwayan da za ta ci tukuna ta kasa yi masa abin da zai ci in ka yi shi ne zai ci Eh? to in har da gaske kuke yi za ku iya yin irin halitta ta to ku halicci kwaya in gani ku yi in gani habba an taba yi ko da an yi wasu ƙwayoyi an yi foto kamar na shinkafa shinkafa ta mu gani za ta fito ba za ta fita ba don ba ta yi ba kuma da fata ba za ta ciwu ba don ba ta yi ba hadisi wanne ne ne hmm? to falyakluqu zarra su halicci ainihin zarra wata masara a ce ga masara halitta amerika ko ingila ko jamus akwai sai dai a ce noman china su ma jira suka yi sai da allah ya tsirar kuma da ta tsiro suka yi ta gyarawa sai da allah ya yi kwayar suka jira sai da ya nunar sannan suka tsinko suka gyara suka sa a buku amma babu ƙwaya halittar ɗan adam to tun da har ba a yi abinci halitta wanda ɗan adam ne ya halicci abincin ba to ya za a yi kuma ya ce zai yi wani abu ya halicci wani abu eh to kafin ku yi halitta ku yi mata abinci mu gani tun da ba ku yi zurra ba to au ko habba ko ta ƙwaya au ko kuma liyakluku sha'iran ko wata alkama duk babu in kaga fulawa dai garin alkama Allah ce amma ba garin alkamar dan adam ba muttafaqun alayhi wa an abi talha radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة muttafaqun alayhi ka ji wani hadisi da ya biyo bayan wayannan hadisan da ya fi su zafi mala'iku na rahama karka dauka na bala'i su komi ka aje za su shigo Yawwa don azara'ilu ba kare ka aje ba ko hoto ko me ka aje shigowa zai ya zare ranka shi ka da shi da tawagarsa mala'ikatun rahama la ya na bai fihi qalbun wala sura mala'ikun yaɗa rahama idan suka leko gida suka ga akwai fotuna ko foto ko cikin gidan sun shigo sai suka zo za su shigo ɗaki suka ga akwai foto to komawa za su ko kuma suka shigo suka tar da kare komawa za su ba sa shiga gidan da kare yake ciki shi yasa kake ga arne da yake ba rahama yake so bai rabuwa da kiwon kare sai ya yi gida mai kyau maimakon rama ta shiga sai ya ɗaure kare ciki kaga shi kenan ba rahama ba gidan amma kuna ganin gidajen musulmai da karnuka saboda mun foron manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuna ginin gidajenmu da fotuna karantarwar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam don haka kana ahli sunnati wal jama'a a samu falonka da hotuna kuma nan kake kiyamun laili to wani mala'ika ne zai zo ce amin ba su shiga ko kuma kana da kare mai buzurwa a gidanka to wani mala'ikan rahama ne zai zo eh wannan dai wanda ya faɗi dai kowa mun yi imani baya ƙarya ko ba mun imani akan haka ba yace ba za su shiga ba sam matukar wannan gida akwai kalbun wala suratun muttafaqun alayhi Allah ya kare mu wa ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala وعد رسول وعد sallallahu الله wa الله عليه واله وسلم جبريل وعد رسول الله صلى kun ga nan amfanin karatun na ko waye ne mai wa'adin jauro waye wa'adin jibrilu waye wa wa'adi rasula kaga yace rasulallahi kun gane wa'ada rasulallahi kaga in kace rasulullahi ka fasa. wa'ada rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jibrilu shine fa'ili din an gane ko don haka mala'ika jibrilu ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama mai alkawari kan cewa zai zo su gana an tiyahu atiyahu kan zai zo masa farasan wani ɗan lokaci farasa alaihi ya ɗan jira shi ya yi jiransa hatta ishtadda ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har sai da abin ya fara zama damuwa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mala'ika jibril kuma zai mun alkawari kuma bai zo ba fa kharaja sai ya fita daga gida yana dimauce ya za a yi kaman mala'ika jibril a ce yayi alkawari kuma bai zo ba ai bai mala'ika jibrilu kuma da alkawari kuma a ce lokacin yayi bai zo ba sai ya fita daga gidansa yana huta kawai sai ga mala'ika jibrilu falakiyahu yana fitowa yahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya hadu da shi ka ilaihi yayi masa kuka ce to mala'ika jibrilu ya aka yi kuma kai alkawari kuma baka cika ba ko kuma ya aka yi? akai faqala yace inna la nadkhulu bai tafi kalbun to ai mu ba ma shiga gidan da ke da kare in dai akwai kare ciki ba ka ga daga ka fito ba kawai ya gani yace eh ce to kare ne ya shiga gidan ka kai baka ma sani ba ma shiga gida matukar fihi kalbun in dai akwai kare da kuma me wala suratun ko kuma akwai foto in dai akwai hoto ba ma shiga akwai kare ba ma shiga bukhari ne ya rawaito hadisi rassan nan abda'a yayi latti wa huwa bisa'i ko almusallasa in an rubuta da dungu ne digo uku wa ana aisha radiyallahu ta'ala anha qalat wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jibrilu malaika jibrilu yayi wa manzon Allah alkawari fi sa'atin akan lokaci kaza zanzu fi sa'atin an yatiyahu lokaci kaza zan zo in same ka faja'at tilka sa'a sai wannan lokacin ya zo lokaci ya cika walam yati jibrilu bai zo ba qalat ko aisha tace ita mai hadisin wa kana bi yadihi asa fadaraha annabi yana rike da sanda haka lokaci ya cika jibrilu bai zo ba kawai zai wurgar da sanda. kamar ɓaci rai haka ya haka kuma alkawari inna lahada kana mas'ula kuma jibrilu ne ya ce min zai zo kuma gashi bai zo ba sai yadda wannan sanda in ji aisha min yadihi daga hannunsa wa huwa ya ga abin da yake faɗi ma yukhlifu Allahu wa la rasulahu ni manzon Allah ne jibrilu manzon Allah ne Allah Allah ne to Allah ba ya saba alƙawari mu ma kuma manzannin Allah ba ma saba alƙawari to me ya faru yau ya san da Jibrilu bai saba alƙawari shi ma bai saba alƙawari Allah bai saba alƙawari to yau gashi kuma alamar saba alƙawari ya faru me ya faru ya rube Allah bai saba alƙawari manzanninsa kuma ba sa saba alƙawari sun maltafata ko da ya dan waika haka fa'iza jaro kalbin sai ga ɗan kwikwiyon kare jaro kwikwiyo ɗan ƙarami kwikwikwikwi ya zo ya kurɗa a ya wuce ba su sani ba ma ya ya shiga ƙarƙashin gado ta ta saririhi ƙarƙashin gadonsa faƙala sai yace mata da kala hazal kalbu aisha wannan ɗan karen yaushe ya shigo faƙultu aisha ta ce sai nace da shi wallahi ma da raitu bihi ni ma wallahi ban san da shi ba ban san da shi ba sam fa amara bihi fa ukhrija sai yace maza a fitar da shi sai aka fitar da shi yana fita fa ja jibrilu sai jibrilu ya diro karen na fita sai ga jibrilu ya zo ha ba kashewa suka yi musu kai sarkin kisa <laughs> fitarwa ce ayi kai ma in ya shigo hudda in ka kashe kuma kai wani abu da ba a saka ba ɗan eh, jama'are sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa attani fajalastu lak walam ta'tini kamun alkawari na zauna don jiranka walam ta'tini kuma baka zo ba eh ina ta jira faƙala mana'anil kalbul ladhi kana fi baitika ɗan karen nan da ya fita daga gidanka shi ya ana ni isowa inna mu la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mu ba ma shiga gidan da ke da kare ko hoto kaga tare suke tafiya ko yanzu wani yana da foto in kai kare sai ya zage ka to hadisin kuma tare yake tafiya da mai hoto da mai karen duk mala'iku ba sa so Allah ya rawahu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisin wa an abi hayyaj hayyan ibn husayn qal qala li ali ibn abi talib wannan ali ibn abi talib ne yake so ya tura wani daga cikin ma'aikatansa yana khalifa ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace da ni ala abu asuka alama asani alaihi رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam ya ce wa shi wannan ainihin حيان بن حسين ali ibn abi talib ya ce da shi bana tura ka aiki irin wanda manzon Allah ya taba tura ni ba manzon Allah ya taba tura shi yin wani aiki to yanzu shine khalifa shi ma yana so ya tura wannan yace bana tura ka irin eh, kage kayo wani aiki irin wanda manzon Allah ya taba tura ni don akwai wani yanki wanda suke da irin wannan matsalar da ta sa manzon Allah ya tura ni na je na gabatar ina so in tura ka kai ma ka ka gabatar ya amsa yace Allah ta da suratan illa da mastaha ka je waje kaza duk hoton da ka gani ka rusa shi ka shafe shi karka yadda ka bar wani foto tsaye kaji ya ce eh wala kabran musharrifan illa sawaitahu in ka je makabartunsu duk kabarin da ka kaga ya fita kala daban daidaita shi da sauran su zama ɗaya waye gaya musu mai kabarin ya fi sauran so ake makabarta in an shiga a duk jar ƙasa ne iri ɗaya ko kuma bakar ƙasa iri ɗaya kar a rufe ɗayan da dau da duwatsu ko da yashi ko da sumunti ko kuma da wani abu a ɗebo wata ƙasar wani wuri a kawo masa wa ya gaya muku ya fi sauran eh shaida ai akwai manzon Allah ya yi shaida sahabbai sun yi shaida haka suka yi ka tusa wani itace ko ka kawo dutse ka aje kusa da kansa ko wajen ƙafafu haka manzon Allah yake yi amma ƙasar iri ɗaya ce da na sauran in kana so ka yi alamar da za ka gane mamacinka to kawo wani dutse kalan wani dutsen da babu irin shi sai ka aje da dai kansa daga ka zo ka ga dutsen da ka aje ka san nan ne kabarin baba ko na yaya ko na kawu ko na hajiya ko na amarya ko na ɗana ko na waye an gane wannan amma kar ka ɗebo wata ƙasar da ta bambanta da na sauran ka zuba wa ƙabarin kad sharraftahu kaman ka darajta shi sama da sauran kuma ƙila akwai wanda ya dame shi ya haɗe a daraja a wurin watakila ma na kan kila baya da ma darajar agun Allah don haka manzon Allah ya ce ba wani ƙabari da za ka same shi musharraf illa ɗamastahu face sai ka shafe shi ka daidaita shi da sauran ko ya yi tudu da yawa sassage shi ko ya yi kala nasa daban mai dashi ya yi daidai da sauran 'yan uwa musulmi wannan abin da Ali ibn Abi dalib ya taɓa yi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka manzo Allah ya tura ni na je nayi kai ma ina tura ka ka kaje kai irin wannan aikin rawahu muslim ba rayuwar musulunci da za ta fito ƙarar ka ganta kamar yadda musulunci ya faru kamar karatun hadisai duk waɗanda suke faɗa kar a karanta hadisai ba sa son musulunci ya tafi kamar yadda yake a dami suna so su yi ta cusa son zuciya mutane ba su sani ba a yi ta karɓa amma ana karatun hadisai yaro ƙarami in ya san hadisi kana kawo masa son zuciya ce kai abun kam da fasali sai dai ya saba wa maganar manzon Allah eh kaga daga nan sai kaga ka fara ce masa ni yaron nan shi ma ko dai dan iska ne ya muna magana na ce mana manzon Allah Allah ya sauke. ya ƙare ne? to sai a duba akwai tambaya wa alaikum assalam wa rahmatullah aka yi eh, hmm. ai ko rago ne ka aje baka tsare shi ba yana shiga gidan mutane kana da zunubi balle kare ka gane ko to wannan kuma Allah kada ya san yadda zai maka ko kana da laifi da ka kashe shi ko baka da laifi ba. san ah, to hmm. to akwai malami kamar ibnul usaymin ya ce foto idan kana rike da foto sai mutumin ya mutu to kone shi sai dai idan akwai wani abu da ake amfanuwa da shi dalilin foton muhimmi wanda yana taimakawa ƙasa ta gefen ci gaban musulunci ko wani abu sai ce to wannan amma in babu haka kawai don ka rika fito da shi ka kalla ko kuma ka sa shi a falon ka ka kallo ya ce to zai kai ka ga assasa sharri ran don in ka mutu na bayan ka suka zo suka gani za su ce baba yana girmama wannan abu su ma za su girmama shi abin da shi ya faɗa ke ka gane ko Ko amma foto wanda za ya fito ƙarar shi ne ake magana banda wanda yake ɓoye wanda yake boye wannan ba za hana mala'iku shiga ba akwai wani malami idan ya shigo zai karantar da ku zai ga idan akwai littafi wanda yake da foton mutum ko wani abu sai ya maida shi haka sai ya kife gure saboda yana tsoro kar ko yana karantarwa mala'iku ba za su zo ba don in ya ga ka zo da wani littafi ko exercise ko wanda yake da fotuna sai ce kife wurin foton sai ka kife tukunnan sannan ya fara darasi ce kana nema ka kora mun mala'ikun rahama <laughs> na'am eh wannan shari'a ta tanadi wannan daban garken dabbobin ka can inda yake nan za ka yi masa bukka can za a rika kai masa abincinsa shi gadin dabbobi yake in na farauta ne kuma sai a masa bukkarsa gefen gida wannan shi na farauta ne in za a tafi farauta sai a fita sai a je a yi farauta na garken shanu kuma yana garken shanu in zai tafi sai ya tafi da shanu ko awaki ko tumaki wannan shari'a ta yadda ya ce duk wanda ya aje kare in ba na kiwon dabbobi ba ko kiwon gadin gona ko kuma a farauta to kullum ladansa zai rika rabuwa kira ɗani ƙiradun au ne kullum ladanka zai rika rabuwa ƙiraɗi ɗai ko ƙiraɗi biyu ƙiraɗi fa ya fi dutsen hudu eh to wai in ma bai da shi ba zunubi ne zai ƙaru kamar haka ke to amma na farauta ba a rubuta ma zunubi na kiwon dabbobi ba zunubi na kiwon gona ba zunubi ka gane Eh, amma in ya shigo cikin gidanka to kuma ka sani ba rahama ma'ana mala'ikun rahama ba za su shigo gidan ba sai ya fita amma yana fita za su zo eh, don haka karka bar shi yana kwana gidanka kuma kana mun laili kana addu'o'i kai da kake son mala'iku su rika amin ka ce wani ya yi dai eh kamar mutumin da yake gunki yau ya fi dadi amma kai ne kai eh. Eh. wannan har lada za ka samu wannan zunubin naka na da irin shi ne Allah yake cayo baddilillahu sayyi'atihim hasanat mugun laifin na da sai a maida shi lada saboda imaninka ya sa har ka rusa to yanzu ka samu lada wannan zunubin ma za a maida shi lada ƙarfin ka ya sa har ka samu lada a madadin wancan zunubin an gane? yau hmm. sai ya ƙone ta kawai eh ah. in an kama ku in aka kama ku a wurin to ni ba na da kudin belin ku yauwa don ba hukuma ce ni ba ni dai na yi wa'azi a bari kuma ban tura ka kaje ka ce za ka warga za kabari ba don wancan wanda ya tura din shi hukuma ne ka gane wannan yauwa na'am ka ki ka zoran nan nemi kaset ɗin don na duba ka kabaran nan man ba gaba hausu eh to ai bai zo ba ina dan rashin zuwa ne haka wani malamin mu ke gaya mana amma na ba gaba gobe sai ya zo da wuri amma in dai har za a rika tsince tsince ana tuna maka to gobe ma ba za ka zo kuma shi dokarsa ta fi ta malam musa eh a'a ba babban ba <laughs> shi kuma tsarguwa matsala ta da shi <laughs> eh don shi ma yana cikin wayanda na sa su a fayil ka gan shi na'am ka bar musu kayansu hoton bindo hoton buhari hoton wacece hoton waye a jiki to matarka kana so ta sa ba rama abinda manzon Allah ya bata yi fushi aka yage shi lokaci guda aka kone gurin kai sai ka kawo matarka ta daura don talauci a baka kudin ka sai zanen da ya halatta ma na'am eh yana da rai a yi wai bai da jini yana da rai alaji eh. eh duka ai an dan kwakware mu wani fa ba za ka gane ba sai ka zo kasa ba za ka fahimta ba sai kasa eh na'am eh, in ka goge shi shi ke in ka shafa marfenti ba matsala shi ke To gabar da na manta, dama a cikin fotunan da na ce an yi ittifaki akan daskararre da kuma wanda ake zanawa da hannu wannan haramun ne. An yi kilafa akan wanda kamera take sacewa sai a rinka ainihin amfani da shi, amfani da shi ɗin haramun ne, a liƙa shi a aje, a rika kallo ko ana neman albarka haramun ne. to amma wanda ya kyarta shi din kam shi ba da wannan niyyar ba ya shiga ciki wai suka ce eh wai suka ce a'a wanda kuma muka ce wanda ake iltiqat yin abun da za a dan jawo abun ciki don a yi jinya da shauransu muka ce an yi ittifaki ba matsala da wanda za a ɗauka don a yi id card ko passport ko wani abu muka ce wannan duk malamai sun ce wannan ba matsala larura ce ta jawo ko to sai kuma irin na kawayan wasan yara kayan wasan yara su tsana da shauransu to akwai waɗanda suke hujja da hadisin da kuma tarihin wasan da aisha take yi annabi sallallahu alaihi ya same ta tana wasa da wani doki kamar doki haka yace oh yau kuma me ake yi haka yace dokin Suleiman ke sai fita bai ce mata koyi ba to shi yasa suke cewa na wasan yara ba komi to amma fa ba wai karar bane ba komi amma dai sun yi hujja da wannan ka gane ko to shi ma akwai ɗan kilafa akwai wanda sun halatta saboda dalilin wancan akwai wanda kuma saboda bai ce komi ba ya tafi bai ce ya yi a riƙa yi ba kuma babu wani hadisi da ya tsawatar to su ba su yadda da wannan ɗin ba amma su ma suka ce banda wanda za a gan shi ga ido ƙuru-ƙuru ga kunne ga waye ya fita gara idan sun dundum ne da sauki suka ce an gane wannan duka malamai sun yi ta abubuwan da suke damunsu duk sun tattauna shi har ma akwai yanzu haka a cikin littafin nan akwai inda har yi magana kan mai kifta wannan ya ce wannan kan karka yadda da shi to kaga wannan ya fi muni to alhamdulillah Na shi ne wanda muka ce ai wanda yake ake dauka da hoto aka ce idan akwai tasirin da zai yi ta gefen addini duk malaman saudiyan nan sun yi magana a kai amma idan haka kawai don garari don a aika wa duniya ta ganka gashi kayi kaza kayi waye kayi waye kana ta wannan baya baya da baya halatta an gane amma idan ana so don a yada addini da manufa mai kyau to wannan larura ce ta jawo an yi don ci gaban addinin musulunci babu laifi duk sun tattauna akan wannan amma kamar wanda suke jefar da hoto a sama kawai don a ga cin surarsu ko kuma a ga iskancinsu ko a ga fetsarewarsu ko a ga iyayinsu to wannan shi ne haramu an gane wannan? تحريم اتكاز الكلب من متاشم صلوا على النبي الكريم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا وأهل أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آه أنا في غدا tunatar da dai iyaye wanda